na tambayi shi uh, chief of army staff shi minima akan ya fita ya yi bayani ma 'yan najeriya dalilan da yana kwasan sojoji da kuma manyan-manyan uh, bindigogi da tankoki a je kawai airport a tare ali sharif ya gaya mana dalilin dalilin yana da kuɗi ne ko don yana da jiragen sama wanda yake ta yawo a ciki ko kuma don shi tsohon gwamna ne in don shi tsohon gwamna ne muna da tsofaffin gwamnoni guda uku yanzu waɗanda suke da rai muhammad gwani yana tafiya motan shi tsohon mercedes nashi za a ja shi a ƙasa a kan hanya ya yi tafiya daga abuja zuwa maiduguri ko polis ɗaya ba shi da shi ga maina maji ga shak jarma ba wanda ma ya san da zumansu a gaya mana dalilin da shi minima yake ba ali sharif wannan ƙariya muna son bayani kuma mun ba shi lokaci ya ɗan duba kuma idan bai gaya mana ba mu muna niyan zuwa kotu sai ya yi mana bayani